amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah subhanahu wa ta'ala kamu yau ɗaya ga watan jumada al'akira ku jira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma yau sha biyar ga watan ɗaya miladiya 2021 a wannan majalisi namu mai tarin albarka inda muke karatun littafin التجريب الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفظ بالضمان لمي على علامة المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله تعالى وما أولنا مسلاتنا مجامع الشيخ الحسن السلفي رحمة الله عليه منا باب باب باب منا كتاب الوضوء إذا متاش باب صب الماء على البول في المسجد باب صب الماء على البول في المسجد والنزيز ومدل سمنا كمانين na إن شاء الله تعالى a cikin kitabu ruru'i a cikin wannan littafi malai ce babun babi sabbul ma'i alal bauli fil masjidi kwarara ma bawali ruwa a masallaci idan aka yi bawali a masallaci to me kamata a yi me zai tsarkake wannan wajen shine a zuba masa ruwa akwai wani zai iya kwakwalwar shi za ce to zai kaba wali masallaci yaro zai iya shigo waye sannan babba ma zai iya kufce masa kamar yadda za mu gani a cin hadisi Allah shi tauta al'adi huraira ta rabi Allah anhu kwala kama a arabiyun fil masjidi fa fabala fatanawalahu nasu fa kwala lahumun nabiyu sallallahu alaihi wasallam da'uhu وحريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين wannan hadisin an samo shi daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama sayyiduna abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman ibn sakhar arwa sahaba wanda yafi kowa sahabbai yawan hadisi gabaki daya qala yace kama a arabiyun fil masjidi wani ba ƙauye ya tsaya a masallaci fa ba bala kawai ba wani. ba ƙauye ya shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai sai ya samu wani waje kawai ya cire wannan shi kawai ya tsula ba wani. bawali fatanawalahu nasu sai mutane suka yi kansa a wata riwaya fazajarahu nasu mutane suka daka masa tsawa a wata riwaya fazzabarahu nas mutane suka hantare shi ka ka da hankali ne irin ji ɗabi'ar mutane faƙala da humun nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce da ohu ku tale shi tale shi ya gama baulinsa wa hariku ala baulihi sajilan bin ma'i in ya gama abin da zai wanke wannan wajen da ya bawali a cikinsa shine ku ɗibo guga ɗaya ta ruwa sai ku kwara ma wajen au zanuban min na'in ko bokiti na ruwa fa innama bu'istum muyassiri ku da aka aiko ku sauƙaƙa walam tub'asu mu'assiri ku ba aiko ku domin ku zo ku matsa ma mutane ba ku tsananta musu wani hadisin yana da girman sha'ani yana shiga cikin babubuka da yawa na musulunci malaman fikihu suna girmama hadisin matuƙa sun fitar da ƙa'idoji na fikihu a cikinsa manya-manya alal aƙalli guda biyu za mu gansu sannan na biyu malaman da'awa malaman fikihu da'awa masu da'awa masu kiran mutane da karantar da su da malaman tarbiyya su ma sun fitar da darissa kuma sun riki wannan hadisi da matuƙar mahimmanci saboda abin da ya kunsa na karantar da mutane sannan na uku malaman al'akhlaq wasiyar malaman da suke bayani a kan kyawawan ɗabi'u da yadda ya kamata kuma mutum ya gudanar da rayuwarsa su ma sun ɗauki darissa da yawa a cikin wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam mai girman sha'ani al-imam bukhari ya ambace shi a wurare da yawa a cikin sahihinsa sannan al muslim ya ruwaito shi sannan sauran malamai ma na hadisi sun fitar da shi a cikin littafansu to da hadisi ne mai girman lamari duk da cewa bai da tsawo da ta faru a ciki in ka tattara duka riwayoyinsa da abubuwan da suka faru baya wuce layi biyar hadisi a nan ga shi bai wuce layi biyu da rabi ba to in ka tattaro duka riwayoyin hadisin da abin da ya faru ka baki ɗaya baya wuce layuka biyar amma kuma cike yake da darasa abu na farko dai a larabci in an ce al'arabiyu ba ƙauye malamai suka ce balarabe ne ko ba balarabe ba sau da za ka ji suna fasara su ce al'arabi su ce balaraban ƙauye a duk ba ƙauye ana ce mushi al'arabi ko da na nan gari ne كون إيماني كون كاجنش كسي على عربي ما سيب لا غدي با دب قوي أنا في مثل عربي البدوي كذا متبن لك رايوا قوي جم إنسشيني على عرب فبعد الله شاء العرب وأشد كفرا ونفاقا وأجده ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله سننكم يتيو ومن من حولكم من العرب منافقون ومن أهل المدينة kaga Allah ya ce al'arabu a shaddu kufran laraba ƙauyawa su suka fi tsananin kafirci wa nifaƙan da kuma munafirci wa ajidahu Allah ya alamu hudu da ma an ala rasuli kuma su suka fi cancanta kasa san da Allah ya sauka ma manzon Allah to da suna can shi yasa manzo ne ce man sakana albadi ya tajafa duk mutumin da ya zauna a ƙauye ba addini to jafa sai wauta ka'ida ce wannan to su ne al'arab ɗabi'unsu an san su da khushunatul aish suna da kaushin hali sannan an san su da shi yasa idan mutum ya zama tunanin shi wani iri sai a ce bajin ra'ayi bajin ra'ayi ana nufin mai ba tunani ke wa na raka taba aka lazina hum araziluna ya ce mai bajiyar ra'ayi a ce mai badiyar ra'ayi waɗanda ra'ayinsu can yake irin na ƙauyawa shi ne wannan to su ne al'arabu to aka samu wannan ba ƙauyen ya zo wajen annabi sallallahu ya zo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kisoshin larabawa an kana bibiya hadisai larabawan da suka zo wajen annabi sama kuma suka aikata abubuwa na ban mamaki za ka iya rubuta littafi guda akan wannan daga ciki akwai wanda ya zo ya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce murni min mali lahi la min mali abika sai ka sa a bani dukiya daga cikin dukiyar Allah tunda ba ta ku ba ce kaga ba kauye in sun zo wajen manzo Allah su sama ba su san gidan da yake ba a cikin gidajen matansa sai su daga murya suna ya Muhammad Allah ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aqtabuhum la ya'qilun ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم wallahu ghafurur rahim kaga duk tabi'ar su ce Anas radiyallahu ta'ala anhu yace tun da aka saukar da ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubla lakum tasu'ku ce sai muna shayi muna jin tsoron mu tambayi manzo Allah sama wani abu yace amma muna jin daɗi ƙauye ya zo daga ƙauye ya zo ya tambaya duk abin da mu muka kasa tambaya annabi sama saboda yadda muke shayin annabi sallama muke jin sa to shi baya ji kawai zai buɗe komai ya yi tambaye shi ba kawai ya zo gaban manzo Allah sama ya ce inni sa'iluka wa mushaddidun alayka fil mas'ala ya ce ya Muhammad na zo ne maka tambayoyi kuma ba zan maka sauki a tambaye ba za ka sha tambaya mai daki Allah sama ya ce yi tambayar ka in yi tambaya sai ya ce Allahu amaraka Allah ne yanzu Allah ne ya umarce ka cewa me kaza aka gama lissafa mashi kuma komai sai ya juya ya ce wallahi la azidu ala zalika ahad abadan ya ce duk abin da aka faɗa mu akan haka zan tsaya ko ba zan ƙara komai ba ba zan so mai dariya ya ce aflaha in sadaka in da gaske ya faɗi wannan magana har zuciyarsa to kan aljanna ne shi to ka gani to daga suna da fa'idojinsu sannan kuma suna da a matsalolinsu da damuwoyinsu to ya zo masallaci kawai sai ya zaɓi waje a wata riwayar aka ce fa bala fi tsa'ifatin masjidi ko tsa'ifatin minal masjid sai ya samu wani ɓangare kawai na masallaci kawai cire wanda shi ya kama bawalin shi a masallaci kuma masallacin manzo Allah su salama shine na biyu a daraja a cikin masallatai in kai sallah ɗaya za a baka lada dubu ɗaya da nassin hadisi ingantacce in ba a masallacin haramin maka kai ba wanda shi lada dubu ɗari ne to ya je wannan masallacin kuma ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a daidai lokacin manzan yana karantar da yana karantar da sahabbansa sannan kuma wani abun ban mamaki a gaban mutane wanda muru'a ta dan adam to tana ba shi cewa tinkini ba sai an faɗa masa ba kai yabo ya buƙatar sa a gaban mutane kai yabo ni mutane na ganin shi bi ya zo yayi hunna su sai mutane suka daka masa tsaba Ba mamaki me yasa suka yi saboda ya saba ya aikata abin da yake sabanin abin da shari'a ta ce ai yayi abin da bai kamata ba amma su kuma me ba su kalli waƙi ba ba su kalli waye shi ba ƙa'ida ita ce in inzalun nasi manazila sannan mu'asharatu kulli jalisin bima La'imu. a cikin ɗabi'u da dabarun zamantakewa kowa ka karanta halinsa sai ka zauna da shi yadda yake ne bahaushe yake cewa duk wanda ka san halinsa to ka ci maganin zama da shi kuma mutane da kake ginin su Allah madaukaki ya halice su kamar yadda ya halice ƙasa yadda ƙasa take wata baka wata ja wata ka ganta ga ta nan toka-toka sannan wata ta kasance mai kauri wata kuma ta kasance mai taushi wata kuma ta kasance duk abin da aka sa mata za ta fitar da yabanya wata kuma dauri ce ita fako ce duk abin da aka shuka ba zai fito ba wata haƙa rijiya wata kuma ko me za a haka ba za ta ba da ruwa ba to haka mutane suka kamar da ya tabbata a cikin hadisi da Allah ta'ala ya tashi halitta annabi Adam alaihi salam ya umarci mala'iku su je su ɗigo kowane nau'i na kaka su damƙo to shine manzo sun ce daga nan ƴaƴan annabi Adam alaihi salam suka zama kamar yadda nau'ukan ƙasa take wani mutum kai mu'amala da shi zai ce duk duniya ba wanda ya kai shi kirki wani idan ya tsula maka tsiya to sai ka ce duk duniyan nan ba mutumin ba za ka mashi ko kaga haka yake sannan wani duk abin da za ka mai ba za ka bata mashi rai ba ba za ka ga fushin shi ba shi kuma wani kawai taɓani ne a ga sarki kawai da kaɗan mashi abu sai ya juya gaishe shi ma kai sai ya zama rigima kaga shi ne wannan Ku sai suka masa tsawa suka kama mashi fada faƙala na nabi sama da'uhu wa hariku ala baulihi himma. jimma manzo Allah su sanda ya ce ku tsane shi idan ya gama bawalinsa sai ku zuba ruwa ko ya gama ko bai gama ba za a zuba ruwa tunda da ya fara to gara a bashi ya gama malamai suka ce a ciki akwai fa'idoji guda biyu fa'ida ta farko idan baka bashi ya gama ba to zai bata wuri da yawa cikin abin da zai bata hadda tufafin shi an daka mishi tsawa ya miki ya tsorata kaga zai bata sa ya bata rigarsa ya sake bata ba waje ɗaya ba to daga nan ne malamai suka fitar da ka'ida ta irtikabu a haske zararai ƙa'ida ta fiƙihu ta irtikabu a haƙƙi zarrai suka ce wajibun ababe guda biyu masu cutarwa idan suka afku a mutum to sai ya kalla in ya zama tilasti an aikata ɗaya to ne za a yi ru'iya a ha fayyurtaka sai a duba a ga waye ku sauƙi a ciki sai a aikata shi kaga bawali yake a wuri ɗaya zai yi a cikin masallaci ne fi yi amma idan ka matsa masa za ka cutar da shi a zuciya sannan kuma zai a bawalin nan ya fesa shi ko ya fesa shi a wurare mabambanta ciki har da tufafinsa kaga an gudu ba a tsira ba ko kuma ya kasance ya cutu a marasa marashi kamar ya fara bawali an hana shi to sai aka ce a kyale shi ƙarshe abin da za a yi shi ne mai in ya gama dai a zuba ruwa tun da ya riga ya fara ko ya fara ko ya gama ko bai gama ba sai an wanke wajen to a bashi ya gama in ya gama sai a zo a ɗibo ruwa sai a wanke wajen shi ke sannan hadisin ya karantar da mu a nan gaba cewa idan an yi ɓanna to ba ko da yaushe ake cewa a bari sai ba wani a yi bayani nan gaba ba Ba a yi bayani a lokacin sai suka fitar da ka'ida ta usul da suke ce mata la yajuzu ta'khirul kalami an waqti hajati baya halatta a jinkirta magana a daidai lokacin da ake bukatar wannan magana an yi wata banna a wuri in aka jinkirta bannan to ɓannar da za ta biyo baya za ta fi wadda ake ciki to wajibi ne a yi magana ko da ran wani zai ɓaci wani ya saɓo a nan take kuma da yawa mutane za su ruɗu da shi to ba laifi ba ne a jawo hankalinsu a nuna masa cewa wannan abu da ya saɓo ne kuskure kuskure to sahabban manzo Allah salama, sun yi mu'amala da wannan bawan Allah mu'amala ta zafi domin me ba da gangan suka yi ba su kuma himayatu shar'in lahi hamalahum ala zalika himayatu shar'in la tsara shar'a Allah ita ce shine yasa su su wannan zafa to amma manzo sama ya ce musu ba haka ake yi ba ba haka ake yi ba ku tsane shi ya gama akwai ɓannar da in ana yin ta a lokacin in ka batta in ka ce za ka gyara ta ko ka hana a yi ta za a je a aikata wadda ta fita to ka bari a yi ta ya faru da shekul islam ibn taymiya rahmatullahi alai kamar yadda almajirin sa ibn al-qayyim rahmatullahi alai ya abbata a cikin littafin sa ilamul muqin an rabbil alamin cewa lokacin da ake yakin tatar waɗannan lalatattun mutanen da suka zo daga gabashin duniya suka shiga ƙasashen musulmai suka rika musu kitan gilla a rana guda a rana guda ta tar a Baghdad ana lissafi sukan yanka Allah kaɗai san mutanen da suke yankawa to da suka gama wannan bannar Allah ya fitar da su da garin Baghdad bayan sun kashe sarkin musulmi na wannan lokacin to sai suka koma kuma wasu garuruwa na musulmi, cikin garuruwan da suka koma akwai garin dimashku suna yan ɓannar kuma suka ce sun musulunta amma ko musu daina ɓannar da suke ba sai dai sai sauki malam shekul islam tamiya ya shugabanci a yaƙe su ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba da kansa ya shiga gaba an yaƙi ta to haka shiga basu suka yi sauki suka koma suka daina kashe musulmi amma ba su daina saban Allah ba suna shan giya rannan malamin jami'a da almajirin kai ibn sun zo wucewa sai suka tarar da su suna shan giya sai malamin tsaye mai ce mu je mu musu nasiha mana ala ta mala shi ce da'ahun ya ce ka kyale su yanzu idan muka musu wa'azi suka bar shan giyan nan muna wucewa za su koma kuma in suka ga da su bige shi sau da ka ba su shi sha giyar su yanzu ta fi sauki da da su je su kashe musulmi ga wannan duk mun da yau mu ba mu fahimtar sa akwai abin da in ka ce lokacin da ake yin shi za ka gyara a daina yin shi dole to zai haifar da wata matsala ka kyale sai an samu wata dama to shine abin da masu ya masu sahabbai sai nuna su ne masu kuskure su kyale wannan bawan Allah da ya zo ya bawali a masallaci saboda kada abin da ya aikata in sun hana shi ya kai ga zuwa ya aikata kuma abin da ya fi shi muni me yasa shari'a ta ce ka azagi gumaka zagin gunki halas ne ka ce Allah ya tsine ma gunki amma ta Allah ce wala tasubbu alladhina min dunillah me sakamakon fa yasubbu Allah adwan bi ghairi ilm kan ku zagi waɗanda suke kiran wani ba Allah ba ko ku zagi ababen bautarsu fa yasubbu Allah in suka tashi tarama wa za tarama akan shi sai ce kun zaga mana abokan abun bautan mutum ma ba mun zagi abokin abun bautan ku sai su zagi Allah aduwan bi ghairi saboda gaba da suke yi da ku bi ghairi ilmin da kuma jahilci da suke da shi sai ce bari su rama akan Allah to sai aka ce ka a zagi ababen bautar su kaga duk wannan abun kula ne sosai to shi ne wannan ba kauyen annabi sallama ya ce a kyale shi ci gaba da bawalinsa duk da cewa yin bawali a masallaci laifi ne amma a kyale shi saboda idan ba a kyale shi ba to abin da zai biyo baya sai ya fi muni za ka ce a kyale shi ya gama bawalinsa sau da haka bayan ya gama wa hariku ala baulihi sadilan min min ma'i au zanuban min ma'i sadilu da zanub dukkaninsu masaki abinda ake zuba ruwa a cikinsa ko ka ce guga ko ka ce bokiti ko kwano ko kwatanniya ko kuma duk wani abu da za a iya ɗibo ruwa da shi to za a iya kiransa da sajlu za a iya kiransa da jalwun za a iya kiransa da zanu so da sai aka ce je a ɗibo wanda shi ne fi ƙihun ba cewa idan aka yi bawali a masallaci to ruwa za a ɗibo kawai a fara shi kenan ya wanke wannan bawalin sai mun gane فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka'ida ita ce ni da aka aiko ni ku kuma mabiyana an aiko mu mu zama masu sauƙaƙawa ne ba masu zafafawa ba shi yasa suke cewa daga cikin ruhin shari'ar musulunci ran shari'ar musulunci akwai at-taisi as-sa'di yake cewa wa shar'u min usulihi at-taisiru fi kulli na bahu tasiru shari'ar musulunci daga cikin tuwasin da aka gina ta a kansu akwai ne akwai taisir sauƙaƙawa sauƙaƙawan nan kala biyu taisiru fi asli shari'a da kuma taisir inda ma ya tsara'u au tsara'u mashaqqatu asalin shari'ar musulunci mai sauƙi ce wa ma ja'ala alaikum fi dini haraj Allah bai sanya muku kunci a cikin addini ba ma yuridu Allah li yaj'ala alaikum bil haraj Allah bai sanya baya nufin ya sanya muku kunci a cikin addini shi yasa sa duk ibadar da kake ko kuma kana wani hukunci kana aiki da wani hukunci kaji zuciyarka kana jin haushin wannan hukuncin to ko dai kana da matsalar imani ko kuma an baka fatawa mu'wajja domin akwai alfatawa mu'wajja akwai fatawa karkatacciya daga matsalar fatawaci domin duk fatawa a cikin shari'ar musulunci sai ta same ta akwai adalci a cikin ta akwai maslaha abin da zai gyara ma rayuwarka sannan kuma akwai tausayi sannan akwai hikima duk wani hukunci na shari'ar musulunci sai ka samu waɗannan abubuwan guda hudu al'adil adalci ba zalunci a cikin hukuncin musulunci ar-rahma tausayi sannan al-maslaha gyaran Rayuwar ka ta duniya da kuma ka ta lahira sannan al-hikima akwai hikimar da ta sa aka ce ai wannan abu to kaga babu wahala a cikin addinin musulunci sannan idan wani abu ana cikin yin sa sai wahala ta shigo to kuma sai shari'a sai ta ƙara saukakawa azumi a cikin hikimar Allah Allah bai ce ne azumin shekara ba haramun ne ma mutum ya zai ce shi zai yi azumi duka shekararsa mazan su mai ce la sama man sama jihar duk mutumin ke azumta shekara ba hutu to bai yi azumi ba kai da lada a wajen Allah sai aka ce a shekara wata ɗaya kawai za a yi azumi ramadan a ciki shi ma kuma sai aka zagaye shi aka ce idan akwai wahala ga shi in ana tafiya aka ce aji kaji za ka tafi kasashen da ake tsananin zafi za ka yi tafiya mai wahala sai aka ce ka aji azuminka idan ka aji azumin nan kana da dama sai ka bari sai ka dawo kasar ku lokacin da ake sanyi sau sai ka rama azumin ka manzala sama ya siffanta yin azumi a lokacin sanyi da mai ghanimatun barida yace ganima ce cikin ruwan sanyi ba ba yaki ba komai kawai ka samu ganima kaga kaga kaga kaga wahala ta zo amma kuma sai aka sauƙaƙa idan ba za ka iya sallah a tsaye ba ya a zaune idan ba za ka iya a zaune ba ya a kwanci ba wahala kai sahabi ya zo wajen manzon da sama ya kasa iya fatiha fatiha wannan ya kasa iyaka mazan su ne ce kawai idan ya kabbara ya ce Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah wala ilaha illa Allah wa subhanallah kawai sai ya ruku shikenan ya kasa iya fatiha sai aka sauka kama. to shi yasa suke da kaida suke cewa al-mashaqqatu tajlibu at-taysir duk lokacin da akwai wahala to za a samu sauki sannan suka ce al'amuru idan za a tata al'amari idan ya kuntata shari'a to sai shari'a ta yalwata shi to babu wahala a cikin shari'ar musulunci shi yasa ake ruwaitowa al-imamu ma'mar ibn rashid al-azdi eh, yake cewa bayan shi eh, al-imamu sufyan al-thawri shi ma ya faɗa yake cewa innamal fiqhu rukhsatu min fiqa fa amma at-tashdid fa yuhsinuhu kullu ahad shi innamal fiqhu ar-rukhsatu min fiqa abinda ake ce ma fahimtar addini na gaskiya fahimtar addini ta gaskiya ita ce a rukhsatu lin fiqa ka samu amintaccen malami ya ba da sauki fa amma tashdidu fa yuhsinuhu kullu ahad amma in yi tsanani ne kowa ya iya yanzu idan ka tsaya a bakin hanyar nan za ka iya ba kowa fatawa ba ilimi ba komai amma duk wuta za ka kai mutane yi kawai abu za ka samu duk abin da aka tambaye ka ce haram ne shi ke nan me hukuncin kaza duk haram kaga tashdidu fa yuhsinuhu kullu ahad kowa zai iya zaki amma ar-rukhsatu min thiqati hiya al-fiqh samun sassauci daga malami abintacce na Allah wannan shi ne shine fiqh shine shi ne fahimtar addini sau da kada mutum ya zama kawai bakin shi ya saba da abin da yake da dalili da abin da bai da dalili to sai ce haram ai malaman mu cewa ma suka yi saɓani suke da suke cewa idza ta'arada al-ahwat wal aysar ayyuhuma yuqaddam akwai abin da suke ci mishi al-ahwat a fiqhu shine ka aikata abu domin ka zama ka kauce ma fadawa cikin sabo ko da sabon bai fito fili ba shine ihtiyasu to sai suka ce idan ga irin wannan ga kuma wani abu da yake ne shi kuma ya sauƙaƙa wanne suka ci karo to wanne za a gabatar wanne za ka ɗauka da yawa malamai suna cewa yi ƙaddamu la'aisar a mu'amala a samu wanda ya fi sauƙi eh, wanda ya fi sauƙin fata wadda ta fi sauƙi kai ka ɗauka kai aiki da ita to kun gama zan sama ya siffanta sahabbansa cewa su mu yi wa lam yub'athu mu'assirin an aiko su saƙon manzan da sama shine su zama masu sassautawa masu sauƙi ba masu zafafawa in ka buɗe baki ke ta ce ma mutane komai haram ne komai haram ne to za ka sa su cikin halaka za su tsinci kansu a cikin wani yanayin da ba za su iya bauta ma Allah subhanahu ta'ala ba ko rayuwarsu ba za ta iya yiwuwa ba shi yasa malaman mu suke da ka'ida suke cewa babul halali aw sawmin babil haram wa babul harami adyaq min babil halal kofar halal ta fi fiye da kofar haram ita kuma kofar haram ta fi kunci fiye da kofar halal a kofar halal tana da faɗi shi yasa idan aka yi maka tambaya aka ce ne ya halatta a gare ni a kaza to sai ka lissafa ma mutum abin da ya haramta a gare shi duk abin da baka lissafa masa ba ya zama ne ya zama halal an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da me ya halatta ne aikin hajji ya sa na tufafi ku ji hikima me ya halatta ne aikin hajji ya sa a tufafi mazan sama sai ya ce la wasu al-qumsa kai ya sa riga wala tarawilati ba zai sa wando ba wala talbasu al-mar'atu al-quffazaini sannan mace ba za ta sanya safar hannu ba Hmm? sannan wala tantaqib ba za ta sani niqabi ba in tana aikin hajji shi ke kare da tsohon sun zama ne zama halar kun abu da littafan fikihun mu sai kaga ana sa babu ma na hallahu anhu min al-buyuwi babun abin da Allah ya haramta na cinikayya sai a lissafa maka bai halarsa a yi bai halarsa a to sauran sun zama ne duk wanda ba a lissafa ba an koya maka ne halas duk wannan yana nuna maka ne wa qad fassala lakum ma harrama alaykum Allah ya rarraba abin da ya haramta sauran kuma abubuwan su kuma halal shi yasa wancan hadisin hasan yake cewa wa sakata an ashiya rahmatan lakum ghayra nisyan fala tabhaku anha Allah ya haramta wasu abubuwa yayi kaza yayi kaza ya sa iyakoki Sai ya shiru game da wasu abubuwa ba mantawa ya bai yana sane ya yi haka ne don tausaya muku ku ce sai kun ta kwakwale-kwakwale kuna binciko mai hukuncinsu mai hukuncinsu mai hukuncinsu sai ku tsinci kanku a cikin kunci da wahala to Allah ya gane da so da aka fikin hadisin dai shine idan aka yi bawali a masallaci to abin da za a yi shine sai a zuba ruwa a wannan wurin da aka yi bawali shine maganinsa hadisin ƙarshensa yana da ban sha'awa a wata riwaya bayan an gama duka ya gama bawalinsa an zuba ruwa sai man sama ya keɓe shi shi kaɗai da shi sai ya zaunar da shi ya ce masa ka ganin ɗakin Allah shi baya halasta a abubuwa na ƙazantar mutane a ciki abin da ake yi a masallaci shine a yi karatun ƙur'ani a yi sallah a ambaci Allah kawai sai ba kawai na ya ji daɗi ga irin can mu'amalar da waɗancan sabon manzon sama suka masa a farko sun masa tsawa manzon su mai ce a ah, ku ne shi ya gama bolinsa ya gama bolinsa tak ko ba a ce ya tsarki ba ko a cikin wanda suka ɗibo sun ba shi ne ya tsarki inda ya yi ba kuma ba a mushi magana kan wannan ba daga nan kuma sai manzon sama ya keɓe shi ya kira shi ya zaunar da shi da ya ci daɗi ya ji daɗin waɗannan mu'amalolin da manzon sun yi musu sai ce Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ahadan ba'dana yace ya Allah da ni da Annabi Muhammad kawai ka sa a cikin aljanna da ka sa muka kulle kofa kawai duk sauran ma su tafi da inda suka ga dama kaga ba tsara wa la tarham ahadan ba'dana wa la tarham nasiya abahu wa nasiya ummuhu wa nasiya ukhtahu wa nasiya ibnahu wa nasiya kullu dawihi ya manta da baban ya manta da mamarsa ya manta da ƴaƴan shi ya manta da duk danginsa ya ce Allahumma hamni wa Muhammadan wa la tarham ahadan ba'dana bayan mu buyu a sa ma aljanna aka ga kuwa. shi ke nan mazan su ne ce iya eh, dariya sai ce na ƙazzan yaktar wasi'a Sai ka kunta ta abu da yalwa sai inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin wa rahmati wasi'at kulli shay' rahama Allah ta yalwaci komai shi ce to kage yadda ake mu'amala da mutane kowane mutum ka san shi sai ka san yadda za ka yi mu'amala da shi wannan fikihu ne na zamantakewa matuƙa mai mahimmanci da muke da buƙatar shi a yau tantance mutane abinda ɗalibin ilimi zai yi a masa gyara a kansa idan wani mutumin gama gari ya yi ba haka ya kamata a masa ba wance yana zuwa makaranta yana ɗau neman ilimi yana karanta littafi wancan kuma shi kawai rayuwar shi yake haka nan to sai an bambanta tsakanin mutane a wajen da'awa da wajen karantar da su in ka ce kowa za ka yi mu'amala da shi a matsayin ɗaya shi ke yanzu a cikin mutane akwai wanda kai malami ne ko zai kira ka sai ma fulashi ya ajiye sai ya sake fulashi ajiye sai ka kira shi kana kiransa kawai sab sai ya caɗe ka shi dama malam ina da tambaya ne da Allah malam sai ce ina da wata yan tambaya ne yan tambaya da kudin ka zaka mishi da kudin ka zai tambaya to sai ka kalli waye shi sai kalli waye shi kuma sannan ka kalli tambayar da zai yi wani in ya tambaya kawai za ka ji tambayar tabbas ba ka bashi amsa ba za a yi kafirci ba Ka ga anan sai ka ce to ka kira eid sai ka kashe kana da yan kudin ka shike na zai ka sauri ka bashi tambaya ka bashi amsa cikin sauki ka bashi amsa shike na ayi a wuce amma idan ɗalibin ilimi zai yi haka ba ko dai da ko sisi ya je ya nemo eh. kawai sai zai ce maka dama malam ka'idan nan ta nahawu ce da Allah ke son in yi magana kat ko amsa ka kaba shi sai ka tashi in ya ga dama ya kira in bai ga dama ba wajibi bane sai ya san wannan ka'idar ta nahawu amma wancan in baka bashi amsa ba za a yi barusa to wannan yana da matukar muhimmanci wallahu alam babun baulus sibiyani babun da zai bayani akan hukuncin bawali na yara ƙanana asibiyan jim'i ne na asabi macensa ana ce mata sabiyatu cikin jam'in akan ce sibiyan akan ce sibiyatun akan ce sibiyatun akan ce sibiyan ƙananan yara malamai sun tattauna akan wa ake ce masabi أبو العلاء المعري شيخ المعري هنا شوى سمي الصبي إذا عاينته رجلا ce idan kage ga ɗan ƙaramin yaro to kace mishi mutum to sai suka ce asfabi shine duk wanda bai balaga ba ana ce masa fadi ko yau aka hange aka haife shi ana ce masa sabiyun daidai suke da gulamun amma akwai matakan da suke bambanta tsakanin yara in ya kai kaza ga yadda ake kiransa in ya kai kaza ga yadda ake kiransa al-imamu sa'alabi a cikin littafinsa sa fiqhul wa asrarul Arabiya ya kawo waɗannan matakan duka amma dai da gulamun da sabiyun dukkaninsu ana nufin ɗan ƙaramin yaro lam ya yahtalim wanda bai balaga ba to ne hukuncin bawalin sannan maza ne da mata aiko? ko sibiyan za su iya zama zuku za su iya zama ina za su iya zama mata za su iya zama maza to ne hukuncin bawalin an ummi ƙaifin? بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول صلى الله عليه وسلم في هدره فبال على ثوبه فدأ دماء فنضحه ولم يغسله دقى سيدتنا أم قيس بنت محصن ما لم يسن تتونا أكن سننتا الإمام ابن عبد البر أشن على الاستيعاب في معرفة الأصحاب يتي سننتا جذامة wani malami al'imamu sahali ya ce a'a sunanta amina to dama da yawa idan mutum ya shahara da alkunya to za ga sunansa mun sha ba da wannan ka'ida za ga ana sabani kan asalin sunansa sai kaɗan daga cikin magabata ne suka shahara da alkunyarsu amma kuma ne amma kuma sunayensu ba a yi saɓani a kansu kamar abubakar radiyallahu anhu ba a yi saɓani kan sunansa abdullahi ba in littafin sira an ka duba sunansa abdullahi amma alkunyarsa abubakar to ita ummu qais bintu mihsan wasu suka ce sunanta juzama wasu kuma suka ce sunanta aminatu yan uwa ukasha ce ukasha tubni mihsan ukasha wanda annabi sama ya ce yana cikin asaba tsabin da saba'una alfan dubu saba'in din nan waɗanda za su shiga aljanna da gayin hisabin wala'iqa shi ukasha ba annabi sama ya ce daga cikin mabiyansa akwai mutane dubu saba'in da Allah ta'ala ya tanaje su za su shiga aljanna ba bincike ba azaba da mazan sama ya faɗi haka sai ya ce musu sai ya tashi kawai shiga gida ya basu su tattauna sai wasu ce a ai su ne waɗanda ba su taɓa bauta ma gunki a jahiliya ba wasu ce a'a ba su ba ne su ne waɗanda suke kaza kowa da ya faɗi maganganunsa manzon sama kuma yana gab da gidansa yana jin su da ya fito ya ce duk ba haka bai su ne allazina la yastankuna wala yaktawuna wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna su ne allazina la la yastankun ba su ce ma wani ya musu tawaida ko ya musu rukuya in ba su da lafiya ba za su ce min addu'a ba ba eh, su cewa sai su shi in ka musu shi ke nan, in ko ba ka musu ba to su ba su nema a wajen ka ba sannan wala ya ta ba su lalat in suna da ciwo ba a sa musu ba su yadda a sa musu karfe a wuta a nana a wajen eh? sannan kuma wala ya tsayyama ba su canfi ba su canfi su ga wani abu su ce ai tun da suka ga wannan abun akwai sa'a ko su ga wani abu su ce tun da suka gan shi akwai tsiya ba za ma su tafiya ba yana fitowa kofar gida kawai ga bakin kare sai ce ai ba tafiya ya kwasa to ba shi wa ala rabbihim yatawakkalun suna dogara ga ubangijinsu shikenan kawai sai ukasha tubin mihsan sai ya tauri sai ya ce ya rasulullahi is'alillah an yaj'alani minhum ya ma'aikin Allah ka roƙon Allah ya sani a cikin su nan da ka kai sun ci an tare ne ce kana cikin su sau da ka sauran guda nawa an cire daya to da muna ciki insha Allah amma da waɗancan fasharit <laughs> to dan wanta ne tana ɗaya daga cikin muhajirai mata waɗanda suka musulunta da farko farko ita ce ummu qais أنها عتت Laha Saririn ta zo da أن ɗan ƙarami gaban صلى الله wannan ɗan naka malamai kamar ibn hajar suka ce ya rasu yana ɗan ƙarami shi ya sa lam yuzkar fi tarihi ba a ambace shi a tarihi ba ya rasu tun yana ɗan ƙarami lam ya kuli ta'ama bai fara cin abinci ba wani abincin irin abincin da manya suke ci wanda ke sa bayan gida ya yi ƙarfi ko to bai fara cinsa ba ba a yaye shi ba dai a taƙaice ke ila rasulillahi sallama wajen manzan Allah su sallama ta zo da shi sahabbai sukan kawo 'ya'yansu wajen manzan sama sama ya sa musu albarka manzan sama ya musu addu'a haka nan kawai sai ka ɗauko ɗan ka kawo shi wajen manzan Allah sama ka ce ya musu addu'a saboda shi manzan Allah sama katsa na albarka ne shi hmm. katsa shi albarka ne duk wani abu da ke da alaka da annabi salama nashi da albarka wato mai alkhairi ne kuma alhairin sa baya yankewa sau da sai su kawo mu manzan da sama shi domin ya musu addu'a ya haka nan idan an haifi ƴaƴa suna kawo manzo sama ya musu tahaninki ya tauna dabino sai ya lasa musu ga baki ya sa musu a bakinsu duk saboda me ya zama miyan manzan Allah su sama shi ya fara shiga bakinsu to sukan yi wannan to sai ta kawo shi wajen manzan Allah su salama shi ke nan. fa'aj na sahu wasu sama fi hijirfi sai manzan Allah su sama ya zaunar da shi a kan shinyarsa in an ce hijiru rani rani shi ne hijiru to in an ce hijir duk abin da zai zama ya maka iyaka an shi sa ake da hajju a fikihu a yi mutum iyaka a ce kai ya kashe kudin shi ko sisi kuma a sanar a gari cewa ba a yadda wani ya mu'amala da shi ta kudi ba shi ne hajju ai sannan shi kan shi dutse an ce mushi hajar saboda mai saboda wawake shi da ake yi a irani ko kuma za ka same shi yana da mai za ka same shi yana da kogo to shi zaki ce masa hajar to hijir kamar manzala sama ya zauna to ramin cinyarsa tsakanin cinyarsa to shine hijir din ta yadda aka aje yaro a nan ko da rarrafe ko tafiya yake kaga akai ko zama in yana zama irin karkar wannan da yaro yake to ba zai faɗi ba to manzon sama sai ya zaunar da shi a kwalogon cinyoyinsa fabala ala taubihi sai ma manzon sama bawali a tufafinsa adi ma'in sai manzon suna ya ce a kawo ruwa fana hu wa lam yaqsilhu sai manzon suna ya zuba ruwa a wannan tufafin wa lam yaqsilhu bai ce aje a wanke tufafin ba kawai sai ya zuba ruwa shi ke abin da ake ce ma'an nafsu shine ne a fara ruwa a wuri shine nafsu wani zubin ma'an nafsu na daukar yayyafi a yayyafa ruwa to wannan yaron namiji to hadisin sai malamai suka ce akwai bambanci tsakanin bawalin namiji da bawalin mace yaran da ba su fara cin abinci ba idan suka yi bawali bawalin yarinya a wanki bawlul jariyati yugsal wa bawlul sabiyyi yunzah haka wani hadisi ya ce idan yarinya ce yar karama ta bawali to a wanke tufa amma idan yaro ne namiji ya bawali to a zuba ruwa malamai sun tattauna matuƙa sun ƙara ma juna sai ne a game da ne ce hikimar da ta sa aka bambanta tsakanin bawalin namiji da mace in ba ku manta ba mun taɓa tattauna wannan a lokacin da muke kiranta wanzu haka. malamai sun tattauna tattauna ne tsawo wasu suka ce an bambanta tsakanin bawalin namiji karami da bawalin yarinya karama saboda mai saboda wai bawalin mace ya fi ƙarfi suka ce wai sha'awar namiji ta fi ƙarfi to sai ya zama bawalinsa kuma bai da ƙarfi ita kuma sha'awar mace ya ƙaramar sha'awa ce sha'awar ta bata kai ta namiji ba sai aka samu bawalin ta ya fi ƙarfi malamai suka ce wannan yayi nisa sosai yan ƙananan yara ne na sha'awa take a tare da su wasu suka ce abin da ya sa aka bambanta saboda mai zukatan mutane sun fi ɗaukan sun fi karkata zuwa ga in sun ga yaro namiji su ɗaukai fiye da mace to kuma zai riƙa bawali ita kuma shari'ar musulunci idza ammatil balwa bi shay'in khaffa hukmuhu suna cewa idan abu ya zama gama gari ana yawan ana yawan yin shi to sai hukuncin shi ya sauki suka ce to tunda ana ɗaukan yara maza da yawa kuma za su yi ba wannan. shi yasa sai aka sauƙaƙa su aka ce su a wani a zuba ruwa amma ita mace shi ma wannan yana da rauni al'imamu malik rahmatullahi alaihi yace ce ta'abbudi ne kawai haka Allah ya tsara to da ka kai a matsayinka na musulmi mai za sai ta gano dalili abi manzalla sama ya bambanta shi ce nan kai ma ka bambanta shi ce nan wannan magana ta magana tana da ƙarfi sosai cewa ba wata hikima da aka iya ganowa har yanzu mai ƙarfi da za a kafa hujja da ita kan bambanta tsakanin bawalin namiji yaro da kuma bawalin yarinya ta mace ƙarama so da aka shi ne ka babu wani dalili da ya tabbatar da haka babun albaulu ƙa'imin wa ƙa'idin muna da lokaci ko? wato ai ba ku nuna ba shi ke na sai mu tsaya a nan insha Allah ta'ala wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allah malam idan mutum ya taka kusa sai aka ce a sa karfe ko dutse a wuta shin lalas ne lalas ne mana hmm, sunan shi lalas an taba maka ne an taba maka kafa ta ke na lalas ne mana shi ne lalas mana ai lalas ne ko safiya. Eh, shi ne banzan da sama baya kan wannan saboda akwai wahala a cikinsa akwai wuya matuka akwai wahala a ciki to shi sa man sama ya ce ya ce baya son al'ummarsa su yi shi amma kuma magani ne duk littafin da suka rubuta da aka yi bayani akan magani za ga an kawo alkai amma shi kan shi balarabe zai ce akhiru dawa'il kai sai idan an rasa yadda za a yi da ciwo to daga nan sai a ce ai lalas amma babu dalili ba yadda za a yi ai lalas eh. da nan da wannan ne malamai ai gabaki ɗaya suka fitar da hukuncin yin magani idan ba ka da lafiya shin idan mutum bai da lafiya zai yi magani dole ne ko ba dole bane wasu malamai suka ce dole ne wasu suka ce ba dole bane inda mutum Allah zai jarabe shi da rashin lafiya ce shi ba zai sha magani ba bai laifi ba shan magani shi ka sha magani ka je asibiti ya ce a shi ba zai ce ba bai laifi ba sauli rajihi bai laifi ba yin magani halatta ba wajibi ba mutum ya yi shi kenan ko bai yi ba shi kenan kun gane ya kada baka ce ba za ka je asibiti ba ka ce manzon sarma ya yi magani yawwa ba Yayi shi ne aka yi bayanin shi shi ne aka yi bayanin sa ba a san a yi amma idan mutum yi to ya cire kansa cikin waɗanda ba za su za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba shi ke nan kaga sai ci gaba da lalibe dama dukkanin mu lalibe muke amma cikin haske eh, ba cikin duhu ba insha Allah hmm. الدكتور وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله والنبي